Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna Nasar Fili Hashim Gumel tare Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Alhamis 25 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin guji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kai hari da roka kan tashar jiragen ƙasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin 'yancin samun kai na ƙasar inda mutane ashirin 22 suka mutu. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan kudurin tarayyar Turai na farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don dakile shirin nukiliyar ƙasar Iran a madadin sassauta takunkumin karya tattalin arziki. Ma'aikatan kasar Afirka ta kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin kasar. To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin ruwan kasar Gina ta cafke wani jirgi da ya ƙoƙarin satar gurɓataccen man Najeriya. Eh, wannan jirgin ana ce da shi mototanka heroic eh, idun tsawon jirgin nan ya kai eh, mita 336 haka kuma za ku ji cewa majalisar dokokin najeriya ta shirya tsaf don kafa wata sabuwar hukuma da za ta ke kula tare da hukunta laifukan zaɓe ko menene dalilin kafata? ana zube ne kara zube yawanci sai kiga an yi laifi sai a take a wuce ba za a hukunta ba saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da ya fi wannan ma. Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kai hari da roka kan tashar jiragen ƙasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin 'yancin samun kai na ƙasar inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargaɗi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin 'yan kwanakin nan cewa Rasha na iya ƙoƙarin yin wani abu mai munin gaske, wani abu musamman na mugunta a wannan makon. Ranar Laraba ita ce ranar hutu a Ukraine. don tunawa da ayyana samun 'yancin kai daga tarayyar soviet a shekara ta 1991 a halin da ake ciki kuma jiya laraba shugaban ukraine vladimir zelensky ya kira yakin da rasha ke yi na tsawon watanni shida da kasarsa a matsayin rashin hankali ya kuma bayyana cewa duniya na da alhakin tsaron ukraine a yau kasar mu ta yi bikin ranar samun 'yancin kai kuma a yanzu kowane ɗayan ku zai iya ganin yadda duniya take kare ɗuwaicin mu Zelensky ya shaida wa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya game da bikin cika shekaru 31 da samun 'yancin kai na Ukraine daga tsohuwar tarayyar Soviet. zalaski ya faɗa jawabinsa ta kafar bidiyo cewa akan yakin Ukraine ne aka yanke shawarar makomar duniya nan gaba ko za mu samu makoma nan gaba kwata-kwata. An kuma yanke shawarar wannan a tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye da a tashar jiragen ruwa da Donbass da Crimea. 'yancinmu shine tsaron ku. Rasha ta kaddamar da farmaki ne daidai watanni shida da suka gabata, inda ta kai har-har da bama-bamai a biranen Ukraine, kisa da kuma raunata dubban fararen hula da kuma barazana ga tsaron nukiliya. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan kudurin tarayyar Turai na farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don dakile shirin nukiliyar ƙasar Iran a madadin sassauta takunkumin karya tattalin arziki. a tarbar diplomasiya mai cike da rudani na yiwuwar sabunta yarjejeniyar ta 2015 amurka ta aike da ra'ayoyinta ga kungiyar eu wanda daga bisani ta mika zuwa ga gwamnatin iran yayin da iran ta ce suna kan nazari mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya ce a wannan yammaci iran ta samu martanin amurka ta hannun kungiyar tarayyar turai an kuma fara nazarin martanin amurka dalla-dalla a tahiran. Iran za ta bayyana ra'ayinta ga EU a matsayinta na mai kula da shawarorin nukiliya bayan kammala nazarin Tehran. Amurka ta shiga tattaunawar a kaikaice a shekarar 2018 shugaban kasar na lokacin Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da magabacinsa Barack Obama ya amince da ita. Amurka tana nazarin daftarin da EU ta samar daga tattaunawar watanni. madalla in an jima kaɗan hafiz zai sake da da labarai. Kafin nan rundunar sojojin ruwan Equatorial Guinea ta cafke wani jirgin ruwa da ya ƙoƙarin satar gurɓataccen mai a Najeriya. Da mayakan ruwa suka fafare shi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan mai na kaina ya haɗo mana. Babban hafsoshin rundunar mayakan ruwan Najeriya ya yi bayani akan wani jirgin jirgin ruwan nan da aka kama wanda ya so ya saci mai daga ruwan najeriya eh, wannan jirgin ana ce da shi mototanka heroic eh, idun tsawon jirgin nan ya kai eh, mita 336 wato kamar filin kwallo uku da ɗaya bisa uku kenan sannan kuma fadinsa ya kai mita 60 ba kamar yadda kafafen watsa labarai suka ruwaito ba babban hafsan mayakan ruwan ya ce ba fa wai wannan jirgin ya saci man ba ne. mai ne da ya so ya sata ba wai ya sata ba ne saboda ah, jiragen yakin mu suna sentry a wannan yankin ruwan boni na south south shine suka hangi jirgin a yadda jirgin ya tsere ya tafi eh, john development zone na tsakaninmu da prince bay da equatorial gini sai muka buga waya muka gaya wa akwai ofis din da wani naval officer ne namu da admiral albara shi ke shugabancin nan kuma ko fondin din wannan hadar haɗin kan ma najeriya ce Eh, tafi ba da gudunmawa a kai so saboda haka akwai wani abin da ake kira right of hot pursuit eh, wato a izinin in kama a ce jirgi ya yi laifi a nan ya tsere wata ƙasa ta makwabtar mu muna da izinin mu bi shi mu kama shi ko kuma in ba mu bi shi mun iya kama shi ba sai mu musu waya ta kafofin wanzar da bayani kan cewar su taimake mu su kama shi to a dalilin hakan ne mutuwar gini ta kama mana wannan jirgin maganan da muke yanzu ana nan ana bincikan jirgin saboda su ma wannan jirgin ya keta ka'idodin kasar su kafin kuma a mana handin over mu ci gaba da bincike kuma ba shine kaɗai ba akwai wannan na liquefied natural gas nan da yake boni mun hana jirage wajen guda uku su yi wannan satan wanda wato suna sun shigo ruwanmu kuma ba su da kamar ba sa rajista ta nnpc don su yi lift. Vice Admiral Awal Gambo ya ce yanzu dai fashin teku da satar mutane a cikin ruwan Najeriya ya zama tarihi. Babu ma kwata-kwata e, shine ai ita International Maritime Bureau ta cire kasar Najeriya ranar uku ga watan March na wannan shekara daga cikin kasashen da Farisi ta addabe su. Ban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya kenan Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To Madalla a gaida Hassan Maina kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ma'aikatan kasar Afirka ta kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin kasar. Zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da Afirka ta kudu ta samu hawa farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar dubu biyu da tara. Dabban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna tara domin neman tallafi da ake bukata na ƙarin kuɗin shiga mafi ƙarancin albashi da gayyada farashin man fetur da kuɗin ruwa. sannan suna so a magance matsalolin da suke fama da su a kamfanin samar da wutar lantarki na kasar escom ta yadda 'yan kasuwa za su daina rasa aiki saboda ɗauke wutar lantarki azar jamini babban masanin tattalin arziki a kamfanin econometrics ya ce ana sa ran hauhawar farashin kayayyaki a watan yuli na kashi 7.8 cikin ɗari jamini ya ƙara da cewa manyan abubuwa da suka haddasa su ne ƙarin farashin man fetur a farkon watan yuli da kuma ci gaba da hawan farashin kayan abinci sakamakon mamayar da rasha ta yi wa ukraine da dakatar da fitar da abinci daga na baya har zuwa kwanan nan wanda ya kara tsadar kayayyaki a duniya dakarun tigray sun ce kawancen tarayya habasha sun kaddamar da farmaki kan matsuguninsu na kudancin kasar wanda ya saba wa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kwashe tsawon watanni shida ana yi amma gwamnatin habasha ta zargi 'yan tawayen tigray da haddasa barkewar tashin hankalin jami'an sun shaida wa biyo yara na talata cewa a shirye suke don gudanar da tattaunawar zaman lafiya da kungiyar tarayyar afirka za ta shiga tsakani kungiyar 'yan tawayen tigray da aka fi sani da tplf ta faɗa jiya laraba cewa na karun rundunar tsaron ƙasar da na yankin amhara sun kai farmaki kan wuraren da take kusa da Kobo a yankin Amhara na ƙasar Habasha. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da labarin daga baya. Sanarwar da rundunar TPLF ta fitar ta ce rundunar sojin Tigray a shirye suke su dakile wannan farmaki da kuma komawa fagen daga don 'yantar da yankin Tigray da suka mamaye da kuma mayar da mutanensu da suka rasa matsugunansu zuwa gidajensu. Sanarwar da alama dai na nuni da cewa Ƙungiyar ta TPLF na iya mayar da martani da ƙarfi. Tuni dai gwamnatin Habasha ta yi zargin cewa ƙungiyar TPLF ce ta kaddamar da harhari Sanarwar da gwamnatin tarayyar ƙasar ta fitar ta buƙaci ƙasashen duniya su taimaka. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla. Har yanzu dai muna Najeriya, inda gabanin zaben shekara mai zuwa na 2023 majalisar ƙasa ta ce ta shirya tsaf wajen kafa wata hukuma ta musamman da za ta ke kula tare da hukunta laifukan zaɓe. Wannan ƙudiri dai ya samu goyon bayan ƙwararru a fannin shari'a da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ƙirƙirar da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana. A wani taron sauraron ba'asin jama'a da kwamitin kula da harkokin zaɓe na majalisar wakilai ya buɗe ne aka saurari bayanan mahalarta dandalin inda suka yi kira da yi maza maza a buɗe wata hukuma ta musamman da za ta sa ido tare da hukunta duk wanda aka kama da laifi a lokacin zaɓe a ƙasar. Honorable Aisha Jibir Dukku ita ce shugabar kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar wakilai ta yi ƙarin haske akan hujjojinsu na neman a kafa hukumar. Ana zube ne kara zube yawanci sai kiga an yi laifi sai a take a wuce ba za a hukunta ba saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da ya fi wannan ma to shi yasa muka ga inda muna so demokradiyyar mu nan ta ci gaba sai fa an fara hukunta duk wanda ya laifi to tabbas ya kasance an hukunta shi to gobe wani in ya ga an hukunta wanda ya wannan laifi ba zai yi ba amma in mun bar shi zuwa ba a hukunta masu laifi ta da tarzoma ne satan akwatunan zaɓe ne rubuta sakamakon da ba daidai ba ne faɗa ne ba da kuɗi ne sayan ƙuri'a shari'a ne duk waina muna ga kamar yana kasancewa fa kalubale ne ga demokuraɗiyyar mu. Daya cikin mahalarta dandalin kuma shugaban kungiyar jam'iyyu ta ƙasa ya bagi Yusuf Sani ya nuna cewa kafa irin wannan hukuma zai rage wa hukumar zaɓe nauyin ayyukan da ke kanta. Wannan doka da aka kawo wajen na wannan suna da suka da suka yi na kawo wannan doka abu ne wanda yake ya kamata ce ci dokan ma ya fara zuwa kafin ainihin doka na zabe wanda aka yi na electoral law ko kuma a ce sun zo tare zabukan da aka yi kamar na fidda gwani na jami'u da kuma wanda aka yi na ikiti da washu da aka ce akwai ne wannan doka ne a riga an sa shi ya zama doka to da na tabbata wanda suka yi abubuwan da suka yi da in ma za su yi ba za su yi shi kawai basu kaban a ce suna cin karensu ba baka. Shi kuwa masanin harkokin shari'a barista mai nasarar Umar ya yi tsokaci yana cewa. Ina bukata a ba wannan abu muhimmanci kwarai da gaske domin duk matsalar da muke samu ta taɓarɓarewa iya shugabanci da lalacewa al'amura yana tattare da rashin hukunta waɗanda ke yin angulu da kan zaɓo a zaɓo mana bara gurbi a matsayin shugabanninmu. Idan muka ɗauki dokar zaɓe ta ƙasa ko muka ɗauki tsarin mulkin ma kan shi sashe na 221 zuwa 200 2028 ya fito da bayanin harkokin zaɓe sannan kuma a ƙarƙashin dokar zaɓe ɗin ta kanta an yi bayanin cewa in muka ɗauki sashe na 114 har zuwa 129 akwai laifuffuka daban-daban daban-daban laifuffuka mm. daban-daban waɗanda aka yi bayanin cewa su ne laifuffukan zaɓe to a ƙarƙashin waɗannan laifuffuka ɗin sai aka zo aka ce ai ita hukumar zaɓe ita ce ƙarƙashin sashe na 57 take da alhaki na ƙoƙarin kama waɗanda duk suka yi laifi kuma ta mika su hannun 'yan sanda wato karkashin sashe na hamsin da takwas na dokar zaɓe to idan an mika ɗin na me zai biyo baya da yawa za ka ga an yi laifi an kama waɗanda ake zargi amma da ƙarshe ba za mu je me ya faru da su ba. ƙididdiga da hukumomi da ke bibiyan zaɓe suka fitar a ƙasar ya nuna cewa a shekara da goma 2011 kawai an kama masu laifin zaɓe kimanin dubu ɗari da saba'in amma masu laifi ɗari biyu ne kawai aka iya gurfanar da su a gaban kulliya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 da sittin sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kamar kullum za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku izo shafa na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai mu a nan Washington DC na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai mu na gaba. Ya ya Allah na Allah ni kai Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin waɗansu 'yan siyasa da suka hada da mata da suka tsaya takara domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa 'yan uwansu da jam'iyyinsu suka tsaya takara har su kai ga nasara a zaben da ke tafe a Najeriya. Bakin dai su ne Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over, wadda ta nema a tsaida ta takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP, sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa Sa'idu Gombe. Honorable Sa'idu Gombe na bayani kan inda yake ganin rauni a siyasar mata lokaci ya kwace mana inda kuma zamu mu dora kenan a yau tare da jagorar tattaunawar Shamsiya Amza Ibrahim. In mata suna kokarin yin gwagwarmaya yau da kullun yau da kullun na fito ban samu ba na sake fitowa ban samu ba to ki ci gaba da yi har sai da Allah ya rubuta cewa zaki samu din zaki samu. To kaga kenan idan ana so a samu wannan dama na mata ba wai tauye matan ne ake ba a'a su ne matan ba sa yin kuri wajen su fito su nema idan har mata sun yadda cewa za su nema to kuma su bi hanyar da ya kamata a ce sun bi yanzu misali ai ta yi ta gwagwarmaya na kungiyoyi tana ta hidindimu tana renan mutane wannan renan da ta yi mutane ai alheri ta shuka alherin da ta shuka ne mutane suka kalla suka gane cewa idan ta samu dama na iko za ta iya yi musu abin da ya fi abin da yanzu take yi da damar ta saboda damar gwamnati zai zo hannunta duk irin kudaden da zaka bayar dan a taimaki al'umma a jihar ta za ta yi amfani da su wajen ta ta gina al'ummata ta gina al'ummata wannan irin gwagwarmayar da ita ta yi misali da irin gwagwarmayar da ita wannan bayar Allah ta yi na takarar shugaban kasa kamar ci cewa ka ci ko ka ci wannan daga Allah ne amma shin ka fito ka nuna kana so ba zai yi kawai kana zauna dauko ka daga daki a ce zo kawai ka je kai takara ba amma in ka fito kai gwagwarmayar wata rana zaka samu na ga yan eh, uwa mata suna cewa ba su aminta da wannan batu naka ba kowace mace a bisa tsarin addinin islam tana ƙarƙashin namiji fi sabilillahi duk matakin da ta ɗauka a rayuwanta sai sun bata izini in tana ƙarƙashin miji allah ya haɗa ta da mugun miji ko kuma wanda addinin ma bai santa sosai ba shi kansa sai tauyaye wannan daman da aka bata kuma tana da duk wani abin da ake nema da za ta fita ta je ta takarar nan amma sai ce shi bai yadda ba a bari in gama ai sai ka bari in sauka fi sabilillahi sai in matar aure ce sai mijinta ya amince in bai amince ba duk gogewanta duk ta wallahi ba da za su takura wadda kuma ta dage ta ce to ko ya ki ko ya so za ta yi sai ya kai ta kara wurin ubanta yana da rai mm. ko ubanta bai da rai kawunta mm. ko ta kai kara wajen malaminta take islamiyya kai duk dai maza ne mm. kuma in aka je wa za a ba laifi ita to fi sabilillahi akasarin mata sun fada a karkashin wannan wannan inuwar to sauran da ba su fada a wannan inuwar ba su kuma wasunsu mata suna da duk abin da ake bukata amma problem din shine rashin karfin zuciyan da kwazon saboda me tun suna kanana an riga an killace shi an kashe shi tana karama ya mace iyakaci sai dai ta yanka albasa a ce ke matar wani ne gidan wani zaki shi da namiji shi kuma ya dago um, wuka da albasa kada Allah kana so ka zama dan daudu ne sai a hana shi kuma kin tafi inda musuluncin ya fito makka duk hotel din da ke Saudi Arabia maza ne masu girki ba mace ko daya to ina musulunci yace kar namiji ya girki in ya Allah ya bashi wannan basiran ya je yayi kuma zai samu albarka ana biyan su kuɗi wajen dubbanni a basu gida a basu mota dan suna girki akwai haramci a ciki babu to amma mu a nan yankin in particular arewa namiji zancen kicin da harkar gida ke ko renon 'ya'ya ma baya ciki an barwa mace ko duk wani ɗa namiji da ya tashi a duniya yau a hannun mace ya tashi mm. mahaifinsa yana ina mm. ya fita mai kokari ma da zai dawo gida da yamma ya ji mai 'ya'yansa suke ciki a ɗaiɗaiku ne mm. akasari an barwa mace to in miji ya mutu ya bar mace ƴaƴanta ma gudun su ake a ce ƴar mace ce to ya za ta yi miji ya mutu ta kashe shi to abinda nake so dama in yi magana akai abinda ta faɗa kamar yadda nation faɗa da ita ma abinda ta faɗa a farko akwai tasiri na addini da al'ada mu musamman abinda ya shafi yankina na arewa ko girki namiji yi ya fi na mace ɗanɗano kuma ko <laughs> kuma shi yasa in kake gani mutanen da za su nemi masu girki za su ce a nemo musu kuku namiji saboda idan namiji shirya miki girki fa ɗanɗanon daban ne idan namiji namiji idan namiji ya dinka wa mace riga dinkin daban ne saboda shi jinsin ya fi sanin abin da zai fi wa mace kyau shi yasa namiji yake haka amma duka idan muka dauki idan muka dauki tsari na addini tsarin addini ya koyar da mata a killace su amma kuma bai haramta musu su fito su yi abu ba inda tsari abin a'a abin da nake nufi inda tsari ai tsari nake magana yanzu a shekarun ku kowace irin gwagwarmaya yanzu zaki saboda kin wuce inda za a tauye ki ah, barin sauka ita ita bayar gwagwarmayar allah nan da ta da ta yi takarar shugaban kasa a ta ya kai duk irin gwagwarmayar da za ta yi da ita excellency ta niger duk gwagwarmayar da ya kamata ku kai a shekarun ku yanzu za ku iya yi amma waɗanda ake tauyewa su ne waɗanda suka taso da karancin shekaru waɗanda suke karkashin iyayensu ko suke karkashin mazajensu ko suke karkashin reno na 'ya'yansu ko kuma suke karkashin kulawar gida amma in har mace ta kai irin matakin da kuka kai a yanzu to ai tana da damar da za ta iya fita ta gwagwarmaya idan mace ta yi aure ta fita misali ta zama kamar bazaura to tana da ikon da za ta zaba wa kanta rayuwa kila sai dai iyayenta ko wasu waɗanda suke kula da ita su ba ta shawara in kika fito a matsayin na bazawara kin taba aure kin fita kin hayayyafa ko wani abu da ya kama da haka za ki iya zaba wa kanki abin da ke ganin yafi kyau a rayuwarki so kaga kenan a nan wurin har yanzu ina ƙara tabbatar da cewa su matan su ne ba sa ƙoƙarin fita yin gwagwarmaya idan yanzu bari saukato idan yanzu ita mace yanzu ta fito ta ce za ta yi takar tana tana da gidan mijinta tana renon 'ya'yanta renon 'ya'yan za ta ji da shi ko kuwa gwagwarmayar fita amma abin da nake kake magana kamar a shekarun da ya kai na mace da za ta iya tsayawa kanta ta yi hidima ba tare da waiwayen gida ko wani abu ke gida ba ai mata ne ba sa fita su gwada abinda muke magana ko da kin fita kin gwada in har za a iya cewa ki bari to baki kai matakin da zaki fito ki gwada ba kenan yanzu in kin kai matakin da zaki iya gwadawa to zaki iya fitowa takarar ba wanda zai ce na ga Mrs. Dora to bari mu baki dama ni ni kin ga yanzu duk abin da nake yi ubana namiji shi assasa ni akai uwata ma shi ya mata tarbiyya yana yi shekara tara aka auro masa ita mahaifina shi ya sa ni a wannan matsayin magana na shine maza su suke tauyaye su mata tun suna ƙanana to ai to kaga ai kowa ba kwayi yanzu a'a abun nufi ne ba a yi abun nufi yanzu ke ba baban ke karfafa miki guya ba yawancin maza yi miliyan ba za yi za a tasiri ko da an yi din idan matan ba su yarda za su karbi sakon ba yanzu ba kasa ta ba ku dama ba kundin mulkin Najeriya ya ba ku yanci ba suna ƙanana ba a hannun ba suke tashi to akan shugabanci muke magana kina ji yaro na karami eh. ake sa shi akan hanya a holding eh. din shi a gyara shi ai ya zama mutum ba ta bada misali cewa ita ba ta ma sha'awar siyasa ba amma da aka karfafa mata gwiwa kuma ta yadda da gwagwarmayin ba ta karbi sakon ba to irin wannan suka karfafa mata gwiwa ashe ba kawunta bane ko a'a ita kadai ta tashi da gwagwarmayar ta ni da suka bani support suka ce min dukkan youth din da nike ta yan su suke ta pushing din kudaden da ya kamata ki oh, sai form da eh, family friends um, eh, wanda ya su irin wannan daban ne namiji namiji <laughs> ba yawa ne abin da na kalla mai gida na wasu gwagwarmaya da yawa shine gaskiyar magana yanzu za ki iya faɗin yanzu an yi takarar shugaban kasa a duka jam'iyyu yawan yawan matan da suka fito takara a duka jam'iyyun manyan jam'iyyu sun fito 2019 sun fito sosai da yawa amma an zaɓe su ana zaɓe su ba yanzu a 2022 din nan yanzu da muke ciki mata guda nawa ne suka fito suka yi takara a manyan jam'iyyu da muke da su a Najeriya tsakanin PDP da APC ground because um, um, suka ni yanzu ba zan shiga APC ba party structure din in na shiga APC ba za su taba bani daman fita idan ka ba woman leader ita za ta yi ita ba za ku ba mu chairman um, eh, din ah, abin nan na party ba me yasa ba za a ba mu second ba ni da na gama da na gama na 2019 din nan ANN din mu ANN din mu to bari ina ga maka party ann da muka gama zaben 2019 sun zaɓe ni the first acting eh, national secretary ɗin party din ni suka ba ba taɓa yin haka na a party a party structure ba to madalla nan kuma zamu mu da sa'aya a yau sai mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu hajiya khadija abdullahi iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova da kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba sai sa'idu gombe da wakiliyanmu shamsiya hamza ibrahim da ta jagoranci tattaunawar sai jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke to ma kafin mu kai ga shirin na gaba ga wannan saƙon zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani 'ya'yan talakar da suke ko uwani su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. yau Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa yau ga mu cikin shiri na zauren matasa yau gaba To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Shugaban Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kai hari da roka kan tashar jiragen kasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin 'yancin samun kai na kasar inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargaɗi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin 'yan kwanakin nan cewa Rasha na iya ƙoƙarin yin wani abu mai munin gaske wani abu musamman na mugunta a wannan makon. Ranar Laraba ita ce ranar hutu a Ukraine don tunawa da ayyana samun 'yancin kai daga tarayyar Soviet a shekara ta 1991. Jiya Laraba shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin da Rasha ke yi na tsawon watanni shida da kasarsa a matsayin rashin hankali, ya kuma bayyana cewa duniya na da alhakin tsaron Ukraine. A yau mu ta yi bikin ranar samun 'yancin kai, kuma a yanzu kowane ɗayan ku zai iya ganin yadda duniya take kare ɗuwaicinmu. mu. laski ya shaida a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya game da bikin cika shekaru 31 da samun 'yancin kai na Ukraine daga tsohuwar tarayyar Soviet. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan kudurin tarayyar Turai na farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don dakile shirin nukiliyar ƙasar Iran a madadin sassauta takunkumin karya tattalin arziki. a tarbar diflomasiya mai cike da rudani na yiwuwar sabunta yarjejeniyar ta 2015 amurka ta aike da ra'ayoyinta ga kungiyar eu wanda daga bisani ta mika zuwa ga gwamnatin iran yayin da iran ta ce suna kan nazari ma'aikatan kasar afirka ta kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a fadin kasar zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da afirka ta kudu ta samu hawa farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar 2009 dubban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna tara domin neman tallafi da ake bukata na karin kuɗin shiga mafi karancin albashi da gayyada farashin man fetur da kuɗin ruwa. Madalla a gaishe ka To masu raro abin da ya sauka kenan a shirin mana yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin wanda zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Karl Nisar Fili Hashin Gumel da shirin gabatar nake cewa sai an jima da hantsi. Assalamu alaikum.